tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun فقهية jarida na fadilati sheikh muhammad hassan Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Har yanzu dai Malam yana bayyana mana irin yadda ya kamata a gabatar da sallan jana'iza a ƙarƙashin karantarwar sunna. Malam ya bayanin cewa idan liman ya kabbara mamu ma suka yi, to abin da yake sunna Shi ne su mai da hannunsu a ƙirjinsu domin sakin hannu a cikin sallah har sallan jana'iza wannan bai daidai da karantarwar sunna ba abin da yake daidai shi ne ɗaura hannun dama a kan na hagu a ƙirji a sallah ciki hadda sallan jana'izan. tare da cewa malam ya kawo mana fatoyin wasu malamai da ke ganin halaccin a iya sakin hannu a sallan janaza amma fatawansu ba za ta taɓa zama daidai ba domin ba samo annabi ya saki hannun ba hasali ma sai aka samo a cikin sallah annabi yana rungume hannun shi ne da wannan umumiyar fatawar wacce ta zo daga annabi ita ce fatawar da musulmi ya kamata ya aiki da ita Allah madaukin sarki ya sa mu dace Mala ce, an Sahal bin Sa'adin ƙala. daga Sahal ɗan Sa'ad Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda yace kanan nasu yu'maruna an yada ar-rajul al yumna ala zira'ihil yusra fi salat ya ce mutane sun kasance ana umartansu mutum ya ɗaura hannun shi na dama a kan hannun shi na hagu a cikin sallah malamai suka ce a duk lokacin da sahabi ya ce mutane ana umartansu ko sun kasance ana masu umarni ko hani to kai tsaye babu wanda yake umartansu ko ya hana su in ba annabi ba abin da ke nan mutum zai fahimta cewa manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kan shi ya gabatar da wannan umarni ko hani. Mahala ya ce, Salatul janaza minas salati, ita wannan sallah na jana'iza to ita ma tana daga cikin salloli, kenan abin da yake daidai a cikin sallan jana'iza bayan mutum ya yi kabbara na farko to ya mai da hannun ƙirjin shi ma'ala ya ce wa hunaka hadithun rawahul bukhari akwai hadisi yana nan da al'imamul bukhari ya ruwaito wal imamu malik filmuwatta da kuma imamu malik imamu darul hijira a cikin muwatta wa ahmad da al'imamu ahmadu bunu hambali fi musnadihi a cikin musnad nashi an ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala daga Abdullahi dan Abbas Allah madaukin sarki ya ƙara masu yarda ya ce Samitun Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙolo, Ibn Abbas ya ce ya ji annabi yana cewa, Inna ma'asharul anbiya ya ce mu tawagan annabawa, mu al'umman annabawa, umirna bi ta'ajili fitirina, an umarce mu da mu gaggauta buɗe bakinmu, wa bi ta'akhiri suhurina kuma mu jinkirta sahur ɗinmu. Wa anna za aimanuna ala shama'ilina, sannan mu ɗaura hannayenmu na dama, Akan kan hannayenmu na hagu fissolati a cikin sallah wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da annabi ya ce dukkanin annabawan Allah kaf wannan shine umarnin da Allah madaukin sarki ya masu cewa lallai ne idan lokacin buɗe baki ya yi su gaggauta yin buɗe baki sannan kuma sahur su jinkirta yin shi sannan sai ɗaura hannun dama a kan na hagu a saman ƙirji a cikin sallah. Malam Muhammad Hassan ya ce, Waddu an azkura wa uhaddiru min man yaz'umu annahu alal mazhabil maliki. Malam Muhammad Hassan ya ce, Waddu, a gaskiya ina so, an azkura in ambatar in tanasar in faɗakar wa uhadhiru sannan in yi jan kunni an uzakkira in yi wa'azi wa'azi na jan kunni mani yaz'umu daga cikin mutane wanda yake riya annahu alal mazhabil maliki cewa wai shi yana bin mazhabi ne na malikiya kiri-kiri fayar silu ya ya ƙola laka in ya saki hannun shi in kai mai wa'azi haba bawan Allah suna ɗaura hannu a kan ƙirji sai ya ce da kai ana maliki ni ba malike ne ma ma'ana haza me ma'anan ya ce maka shi ba malike ne ya ƙolo laka ana arsul ya dai fissala, ai la aza'ul yumna alal yusra fissala. zai saki hannun shi hankalin shi kwance kuma ya ce shi ba zai ɗaura hannun shi na dama kan na hagu a saman ƙirji ba, bida'awa annahu ala mazhabi Malik, kawai da'awan shi cewa shi ɗin nan kawai yana kan mazhabi ne na Imam Malik. Malam Muhammad Hassan ya ce, Haza khata'un fahish, wannan kuskure ne mai muni, falam yathbut anil imami Malik, da ɗai bai tabbata daga imamu Malik, imamu Darul Hijira, annahu arsala yadaihi fi sala abadan. Ba inda imamu Malik aka ruwaito cewa shi ɗin nan ya taɓa sakin hannu a cikin sallah ba. Bal, man fatahal muwatta muwattal imamu Malik, duk mutumin da ya buɗe muwatta ta Maliku, ala kitabis sala ya buɗo littafin da ke bayani a kan sallah waje da safhatil yusra fil jihatil yusra in ya buɗo kitabus sala to a wannan falle na hagu sannan a wannan fuska na hagu min kitabil muwatta zai gani a wannan littafin na muwatta fil hadisi raƙam a hadisi na biyu fi safha min a'ala a wannan shafin daga sama mun gano wannan da kyau ko wannan shine dalla dallan kwatance kenan kaga wannan to ya nemi ya kwatanci babban malami Adam Ibrahim mai shafi Allah ya ji ganshi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wanda da su aka kafa ta su ne manya-manyan malamanta masu wazi na ƙasa don duk wani tsohon ɗan izala yanzu in ya ji an ce Adam Ibrahim mai shafi sai ya ji jikin shi ya buga tukuna. Sau da malam mai shafi yau in ka ji wa'azin shi za ka ji zai ce maka littafi kaza, shafi na kaza, bangon dama ko bangon yamma ko kuwa daga sama mai dogon kari ko mai gajeren kari mai jan takarda ko mai farin takarda shafi na kaza waje na kaza haka dai haka dai haka dai ina fatan mun gano wannan da kyau Adam Ibrahim mai shafi ya Allah Allah ka hada shi tare da mai gidan shi manzon Allah saboda sun yi masunna hidima su ne suka sa greda na mukurkushe bid'a kun gano wannan da kyau ko amma matasa yanzu ba san malam Ibrahim alan Adam Ibrahim mai shafi ba Allah ya mai rasuwa Allah ya gafarta mashi ba yanda za a ce mai shafi sunan shi ma fa kenan mai shafi saboda in yazo zai ce maka gajeren kari shafi na kaza mai jan takarda shafi na kaza dogon kari shafi na kaza gajeren kari ma'ana kun sa akwai mujalladin da yake dogo ne akwai kuma gajeren kari irin wannan mai farin takarda shafi na kaza dogon kari mai dogon mai gajeren kari farin takarda shafi na sai ya gaya maka kowane irin bugu kake da shi an je an haddato an gaya ma ba wai karatun wajen ba fa hatta shafin ma da kalan takardan da dogo ne ko gajere ne mujalladi na nawa ne an haddace maka to wannan a duniyan malaman hadisi to yana da wani daraja na musamman domin idan ya zama musalsalun ne to malamai suna ganin cewa saboda tsaban haddan ma to har ya kiyaye wani abu ɗoriya a kan karatun musalsalun kulma ala wasfin ata Shi ne zai zo da wani siffa na musamman na hau amma wallahi haddasa nilfata misali ce wallahi matashi ya karanta da ni shi ma wani ce wallahi kaza kaga musalsalin bil kenan au kaza haddasanihi ka'ima ko kuma ya karantar da ni sai da ya miƙe shi ma malamin da ya karantar da shi sai da ya miƙe mana musalsalin bil qiyami kenan au ba'ada an haddasani tabassuma ko bayan da ya karantar da ni sai ya murmushi wannan ma da ya karantar da shi sai ya murmushi malamin shi ma da ya gama karantar da shi sai ya murmushi kaga musalsalun bit tabassumi kenan jama'a mun gano wannan da kyau ko to ɗalibin hadisi wanda ya san me yake ce ma ilimin hadisi in ya ji wannan sai ya ji tsigan jikin shi yana tashi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan yana daga cikin babban baiwan da Allah madaukin sarki ya ma malam albani namu in ya zo bayan ya karanta da kai karatun sai maka tarihin sanda ka rubuta littafin ma sannan ya maka tarihin marubucin littafin ma sannan wata matsaba ce matsaba'a wacce ke mu'tamada na wannan bugun sannan yaushe ma aka yi komi da masu ta haƙiƙi da masu ta'aliki da masu sharhi wannan yana daga cikin abin da Allah maɗaukin sarki ya ma wannan dattijo baiwa Allah ka gafarta mashi. Malam ya ce waje da annal imama Malik, to, a cikin wannan littafi an samu imama Malik, rahimahullahu ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi, yarwe fi kitabihi hazal hadis. a cikin wannan littafi na shi ya ruwaito wannan littafi na muwaɗa ya hadisu wadu'ul yumna alal yusra ala sadar fi sala hadisin da ke bayani akan ɗaura hannun dama akan na hagu cikin sallah falam yathbut anil imami malik abadan Malik ce bai tabbata ba kwata-kwata daga imamu Malik annahu qala bi irsal al-yadayn fi sala cewa wai ya taɓa ba fatawa cewa mutum in ya zo sallah ya saki hannu kalla imamu malik bai taɓa yin wannan fatawar ba famin aina ja'ad hazihil fatwa wannan fatawa da aka kala wa malik na sakin hannu a ina ta zo me asalinta wa aqulu a sheikh muhammad hassan ya ce inna laha aslan e wannan magana tana da asali laha aslun ƙwarai da gaske maganan tana da asali min aina a ta hadhal asl to malam muhammad hassan ta ina wannan asli ya zo ya ta'asili da kanshi Mala ya ce al'imamu Malik ta'arrada li fitnati halkil Imam Malik ya fada cikin fitinan halkul kur'an. ma'ana lokacin da aka samu malamai sun lalace. Malamai sun sauka kan tarban da annabi ya bar addini a kai, sai aka ɗauko wata ƙadiyya daga cikin ƙazaya gaira muhimma, sai aka shahara ta aka shigo da cikin addini ta zame ma ɗalibai da malamai da sauran al'umman musulmi fitina, shi ne matsalan shin alƙur'ani siffan Allah ne ko ko alƙur'ani maganan Allah ne. Kun ga wannan matsalar Allah kaɗai ya san rayukan malaman da ta tai da su, an kashe malamai akan wannan matsala masu yawa. an kama malamai an ɗaure su a gidajen yari na sarakunan gargajiya waɗanda suke tabannin wannan mummunar aƙida masu ɗimbin yawa. Akwai malaman da suka gudu daga garuruwan da aka san su, akwai malaman da aka kora, akwai malaman da suka kulle majalisoshinsu, akwai malaman da suka koma suka mara masarakunan gargajiya a bisa wannan fatawa amma a ɓoye ba su yadda ba, fitina ce dai ga ta nan, in ta taso to sai an karantar da kai ya ya kamata ka tinkare ta, fitina ce iri-iri kuma salo-salo ce, duk waɗannan fitintunu suna daga cikin alamomin gurgusowan ƙiyama. Wannan matsala ta halkul Ƙur'an, motazila su suka ƙirƙire ta, suka fitini malaman musulunci da ita. wanda Imam Malik ya faɗa cikinta, don a lokacin bayan da ba a yi ba, Imam Malik ya ba da fatawa a kan cewa Alƙur'ani halitta ne ba siffan Allah ba ne, ya ce, Ina shi, ina shiga cikin wannan karambanin. Annabi ya rasu ya bar mu akan kan Alƙur'ani siffan Allah ne maganan Allah ne? Yanzu kai ka zo ka ce wai kayi wani sabon fahimta saɓanin fahimtar annabi. sannan mu aje fahimtar annabi mu binaka wannan karambani ba za mu iya ba imam malik ya tsaya akan haka shine sai malik ya ce ta'arrafa min aina jaa asluha to anan ne za a sanar da kai ta inda asalin wannan matsalin ya zo ko kuma ta'arif min aina ta'arifu min aina jaa asluha ka ko san yanda asalin wannan matsalan ma ya zo fitnatu khalqil qur'an fitinan halittan alkur'ani ta aridu lahal imam malik min baini a imma wannan fitina ta kai farmaki ga imamu malik daga cikin limaman da ta farmaka alladina ta'arradu laha waɗanda a zamaninsu wannan fitina aka kunno masu ita wanda imamu shafi'i da ɗan hambali sun shiga cikin bala'in musiban khalqul Qur'an musamman imamu ahalus sunna wal jama'a Ahmadu ɗan hambali, wanda ƙarshe shi shafi'e da ya ga al'amarin ba sarki sai Allah sai ta wele. saboda kamo malami za a yi, a sake shi a cikin jahilai, su riƙa bugu kamar yadda kasan ‘yan banga na sirfa ɓarawo, haka za su yi malliman babban malami wanda yake karantar da addinin Allah, kuma da suke girmama shi, amma yanzu gaba ɗaya an zare mai daraja an zare mai martaba saboda ‘yan bid'a mu'tazila sun zo sun kama sarakunan gargajiya sun faɗa masa abin da suke so su kuma sun ce ga mu kuma ƙidan da muke son a kare mana jama'a bala'in da aka saka malaman musulunci kenan a wannan lokacin kasantuwan ahmad dan hambali lokacin shi fitinan ta fi faɗi to sai aka fi jin labarin bala'in da shi ya shiga saboda shi ya tsaya ya yi fito na fito da su waɗannan sarakuna miyagu, sun faɗa ya faɗa, ya yi rubutu sun yi yi martani an kama shi an ɗaɗɗaure shi, an jijjibge shi har an yanke mai hukuncin kisa a kan wannan fitina. Har sai da aka waye gari Abu Ubaid, Alƙasim ibn Sallamin ya ɗibo gayyan ɗaliban sunna sun je ƙasar Malik, gidan sarki sun yi zanga-zanga cewa wallahi la sabara ala zalik sayyiduna yudrab cewa wallahi mu ba za mu yi haƙuri kan wannan fitinar ba dan ba za mu bar shugabanmu Ahmad dan Hambali Imam Ahlus Sunna wal Jama'a ana dukan shi a bainan jama'a a cikin jahilai sunan shi gottini aka yaɗa ma jahilai suna ta zagin shi za mu zo cikin tarihin shi har za ka ji irin waƙe-waƙe da aka sa a bakin yara suna cin mutuncin Ahmad dan Hambali. Wannan bid'atun kadimatun hadisa bid'a ne wanda tintini aka kyankyashe ta kuma har zuwa yanzu sai dai wanda Allah maɗaukin sarki kawai ya kiyaye. Kuna gano wannan da kyau ko? To Imam Malik ya faɗa cikin bala'in waɗannan mu'tazila da suka ƙirƙiri wannan bida'a na khalqul Qur'an. Malik ya ce fa'azzabal imam aka azabtar da fa'uzzibal imamu Malik an azabtar da Imam Malik lamma Kala yayin da ya biris da fatawan waɗannan mutane bai ba da fatawa ba, bi annal qurana kalamullah, ya yi fatawa da cewa alƙur'ani mai girma zancen Allah ne. Laisa bi makhluqin ya ce alƙur'ani ba halitta ba ne, ta'arrada litta azim, wannan ya jefa kan shi cikin mummunan azabtarwa, an azabtar da shi, an azabtar da shi azaba mai muni, imamu Malik, imamu Darul Hijira. Walil aza cikin cutar wanda aka yi mai nema, fa kasurar ra'ahu, aka karya mai nan, zira'in shi nan, saboda duka imam Malik sai da karya mashi hannu. Malin ya ce, falam yastati imam an yarfa a yadda yumna sai ya zamanto hannun shi na dama da aka karya bai iya ɗaga shi allati kusirat wacce aka karya li ya ha alal ukhra don ya ɗaura ta akan na hagun fisola a cikin sallah wata raja an yarfa a wahida ala sadarihi sai ga kuma a'a ya ɗaura na hagu ya saki wannan a cikin sallah hatta la ya shabba bin nasara sai ga ba zai iya koyi da nasara ba don suke haka su saki hannu ɗaya su ɗaura ɗaya kan ƙirji ya ga tashbihun bin nasara to bai kamace shi ba to shine sai hannayen fa arsalal ukhra sai wannan ɗayan gudan fa zanna mutaakhiril malikiya sai waɗanda suka zo ‘yan baya-baya can can da nisa ‘yan malikiya suka zaci annan mazhabul imam huwal irsal sai suka zaci wai mazhabin imam malik shine sakin hannu mala ya ce wa haza hata wannan kuskure ne kenan kaga sun bar sababi sun koma sun kama me sun kama reshe yana daga cikin abin da in har za ka fahimci saƙo tsaya ka fahimci ne sababin shi in hadisi ne ma sababu wurudul hadis in aya ne shin sababin nuzul ayan ya tabbata sannan wanda ya ruwaito hadisin ko kuma wanda ya sharhin wannan ayan cikin sabai da tabi'ai ya fi kowa sanin asalin saƙon da Allah maɗaukin sarki ya aiko domin arrawi adara bimarawa Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Malik ya ce fa mazhabul imamu Malik rahimahullah kun ga mazhabin imamu Malik Allah maɗaukin sarki ya ji shi ne wadu'ul yumna alal yusra fi sala ne ɗaura hannun dama a kan hannun hagu a cikin sallah. Ƙala Sahal bin Sa'ad, Sahal ɗan Sa'ad ya ce, wal hadisi fil Bukhari wa Malik fil Muwatta wal imamu Malik rawa hadisi Sahal bin Sa'ad fil Muwatta ƙala, Malik ce wannan hadisi al Bukhari ya fitar da shi, Maliku ma ya ruwaito shi a cikin Muwatta, sannan Imam Malik ya ruwaito hadisin Sahal ɗan Sa'ad a cikin littafin shi na muwatta ya ce, Kanan nasu yu'maruna ya ce mutane sun kasance ana umurtansu an yada ar-rajulu yadahul yumna ala zira'ahul yusra cewa mutum ya ɗaura hannun shi na dama a kan zira'in shi na hagu fi salati a cikin sallah. Malik ce al'imam Malik rawa hazal hadis fi muwatta'ihi, Imam Malik ya rawaito wannan hadisi a cikin muwaɗan shi. Imam Bukhari ya fitar da hadisin a kitabul azan babu wadu'ul yimna alal yusra a ƙarƙashin babin da ke bayani akan ɗaura hannun dama akan hannun hagu a cikin sallah a juz'i na biyu lamba hadisi na ɗari bakwai da arba'in. Wa akhrajahu malikun fil muwatta Imam Malik ya fitar da wannan hadisi a cikin muwaɗa fi kitabi qasr salati fi safari a littafin da ke bayani a kan matafiyi zai iya rage sallah a halin tafiya babu wada'ul yadaini ihdahuma alal ukhra a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan ɗaura hannaye biyu ɗaya kan ɗaya a cikin sallah juz'in farko shafi na ɗaya arba'in da bakwai lamban hadisi na ɗari da hamsin da tara haka imam malik ya ruwaito hadisin rungume hannu a kirji ba inda maluku ya saki hannu mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala daga abdullahi dan abbas Allah madaukin sarki ya kara masa yadda ya ce sami'tu nabiyallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo ce ya ji annabin Allah yana cewa inna ma'asharal anbiya lalle mu tawagan annabawa umirna bi ta'jili fitrina an umarce mu da cewa lalle buɗe bakinmu mu gaggauta tasma'il adhan mala yace kana juwo kiran sallah wa anta sa'im a lokacin kana azumi fahina ya ƙulu Allahu akbar Allahu akbar sanda liman ya faɗi wannan ladan ya faɗi wannan azuminka ya karye kawai ka ci abinci kana jin ladan ya ce Allah kawai shikenan magana ya ƙare azumi ya karye sai ka ɗiba abinci ya ƙulul ba'adu wasu daga cikin malamai suna cewa lamma ya tashahadu a in ya ce Allahu akbar Allahu akbar kaka ci abinci sai ya ce ashhadu an ilaha illallah mala ce haza la aslalahu cewa wai daga fara Allahu akbar Allahu akbar karka ci abinci sai ka jira an ce ashhadu an la ilaha illallah Sheikh Muhammad Hassan ya ce wannan magana ba ta da asali. Waya ƙolul ba'adu wasu daga cikin malamai suna cewa lamma ya ƙolo ɗan jira har sai ladan ya ce, Hayya ala sola, sannan sai ke buɗe baki, Mali ce, La asla wannan ma bai da asali. Ya ƙulu ai ladan na cewa Allahu Akbar ajil bil fitri kai marmaza ka gaggauta buɗe bakinka, hadihi sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kun ga wannan? Ita ce sunnar annabi. jama dama mu zaman da muke kenan a duniya ai muna jiran sunna ne duk inda sunna ta zo shin wanda ya zo da ita mun san shi ko ba mu san shi ba sunnan nan ta garin nan ne ko ko ta wata gare ce in dai ta tabbata daga annabi mu da ma abin jiran mu kenan jama'a kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wa ta'khiru suhurina sannan an umarce mu da jinkirta sahur ɗinmu. Mina sunna a Sheikh Muhammad Hassan ya ce yana daga cikin sunna an tu'akhira sahur ne mutum ya jinkirta sahur fa inna fi ta'khiri suhuri baraka saboda akwai albarka cikin jinkirta sahur jama'a mutane da dama sukan yi asaran albarkoki da yawa annabi yana umurtarsa cikin hadisai suna aje umarnin annabi na farko wannan akwai haɗari a imanin imaninka tukuna sannan kuma kana kallon rayuwanka albarka sai gagare ta kun gano wannan da kyau ko shi yasa sai ga mutum yana tafa gamniya al'amari ya ƙi tuwon mashi ka je ka bincika hadisan annabin nawa kaji kai shakulatin ɓangaro da su wannan yana daga cikin sirrin shiga fitinan mutum shine alkur'ani ya ce wa man da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan donka duk wanda ga umarninmu ya kau da kai to lalle wannan yana cikin kuncin rayuwa Allah kuma ya ce wa na yau malkiyamati a ama, ran tashi alkiyama makahu Allah zai tada shi Hukuma a duniya ka shiga kuncin rayuwa a lahira ka tashi makahu to mene kai ka cin wannan fitina hadisin annabi laifin me maka idan wane da wane da kake ki su ne kake ki to ki su amma hadisi ka hankali saboda hadisi yana da masu shigan mai fada kun gano wannan da kyau ko ne Allah zai shigo sannan kuma duk wani asiri da kake da Allah maɗaukin sarki sai ya ballata shi kafin ka mutu ina fatan mun gano wannan da kyau amma an kana son Allah ya maka ta goma shi da suturar rufin asiri da yake malaman sunna su kwanta su mutu cikin aminci Allah ya sunna kaɗai ita ce abin yinka ita ce abin yaɗawanka ita ce abin ba da kariyanka ne sai addar annabi ta hauka naddara lahum ri'an a makalati amma in ba haka ba ga fili ga mai doki na sha faɗin wannan ko ba zan daina faɗi ba malam albani garin nan yake ya kwanta ya mutu malaman da ke adawa da abin da ke kara yake karantarwa me ya hana ba su ɗauki girman shi sun sa a kansu ba har abada ba zai yiwu ba sai sun koma abin da ya yi sun yi shine karantar da sunna ba faɗa da sunna ba ko muna kira gare su su yi ƙoƙari su yi haka amma faɗa da sunna ba inda zai kai ka sai na dama wallahi kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai ya ce Mina sunna an tu'akhkhira as fa inna fi ta'khir as-suhur baraka wa anna dha aymanana ala shama'ilina fi as-salati sannan yana daga cikin sunna mu ɗauki hannunmu na dama mu ɗora a kan hannunmu na hagu a cikin sallah. Mala ya ce, li hadithin akhrajahu ibn Hibban fi sahihihi, sau da hadisin da ibn Hibban ya ruwaito a cikin as-sahih waƙta-barani tabarani fi mu'jamihi kabiri kabir wal ausat kuma al tabarani ya fitar da wannan hadisi a cikin mu'jamul kabir da mu'jamul awsat al-imam ibn hibba eh, sai malai yake kala shekhun al-albani babban malamin mu al-albani yace rahimahullah wa sanaduhu sahihun ala sharti muslimin wannan hadisi ya inganta a bisa sharaɗin al'imamu muslim wannan hadisi ibn hibban ya fitar da shi a lambar hadisi na 785 al'imamu tabarani a cikin mu'ujamul kabir a mujalladi na sha ɗaya lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya lamba hadisi na dubu sha ɗaya da ɗari hudu da tamanin da biyar a cikin al'ausat a lamba hadisi na ɗari da talatin da biyu wadara kutuni al'imamu dara kutuni ya fitar da wannan hadisi a cikin sinan ɗin shi juz'in farko lamba na ɗari biyu da tamanin da hudu wa abu dauda at-tayalisi al-imam abu dauda at ya fitar da shi a kitabul musnad a lamban shafi na 346 lamban hadisi na 2654 wasahahu shaykh nasir din al-albani fi sahih al babban malami muhammad nasir din albani ya inganta wannan hadisi a cikin sahih al a lamba hadisi na da tamanin da shida Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi. Mala ya ce, wa kazalika sahahal imamu siyoti fi tanwiril hawalik, haka aka samu babban malami al'imamu siyoti ya inganta wannan hadisi a cikin tanwiril hawalik sharhi ne na muwaɗa. Mala ya ce, adillatun kathira, kai, dalilan na da yawa. wa ahadis kasira hadisai suna da yawa fi wadu iliyum na alal yusra da suke karantar da ɗaura hannun dama a kan na hagu lasna fi haja ila zikirin hal'an malai ce ba buƙatuwa muke da shi sai mun kwararo waɗannan ruwayoyi a nan ba fal'amru kun ga umarni dangane da ɗaura hannu a kan ƙirji al'amarin hadisan da ke bayani akan ɗaura hannu a ƙirji ma'alumun al'amari ne sananne kun gano wannan da kyau ko malami ko nashi ya sanar da saƙon Allah wanda ya ji ya ɗauka ya yi amfani shi ya rabota, in ka ƙi kai fa malami baka asara ina fatan mun gano wannan da kyau ba dai ka faɗa ba kawai asaranka shine ka faɗi ba dan Allah ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace ina yanzu kowa ya rika ɗaura hannu a kirji kowa amma kana neman dalilai akan sakin hannu ko littafi da aka rubuta ya kai wannan a kan kara sakin hannu kawai ina nan da shi ina fatan mun gano wannan amma fa ba hadisi ko ɗaya ingantacce a ciki in ban da hayaniya da tarka-tarka da fatoyin malamai ba abin da ke ciki shi ko fatawan malamai in ya cika masallacin nan da mujalladai hadisin annabi ƙwaya ɗaya ya narkar da su ina fatan mun gano wannan da kyau annabi baya magana, kun fahimci wannan da kyau ko wani ya buɗe baki ya ce kuma gazance ga magana akan maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Jama'a mun gano wannan da kyau ko? In annabi ya buɗe baki ya ce ga kaza, to in kai musulmi ne, to ba ka da sauran wani cece ku ci. Kawai shi kenan sai ka kama ka ce to cin da annabi ya ce, to shi kenan kai ba ka da matsala. ina fatan mun gano wannan da kyau kawai sai ka kama sai ka ci gaba da bi ba ka da matsala barka ji dangane da abin da ya shafi biyayyar sunna ba gudu ba ja da baya mala ya ce wa ƙala abu umar bun abdulbarri an shadani abdurrahman bun yahaya an na abu ali al-husain bin al-khadir al-asyuti bi makka an shadana Muhammadu, ja'far أنشدنا عبد abdullahi بن أحمد بن حنبلي an أبيه waƙa za a ruwaito sai da isnadi kai hankali da mu ɗaliban hadisi abin da ka kace ka kawo mana isnadi in ba haka ba za mu ce maka idiot nonsense mun gano wannan da kyau ko sai da isnadi al isnadi min ad-dini walau lal isnadi laqala man sha'a ma sha'a kun gano wannan da kyau ko Ahmad ɗan hambali ne aka ruwaito wannan yana cewa dinun nabiyyi Muhammadin asaru ni'imal matsiyutu lil fata akhbaru la tukhda anna anil hadisi wa ahlihi farra'ayu laylun wal hadisu naharu ولربما fata turqal huda الهدى shamsu tali'atul laha anwaru yake cewa dinin nabiyyi Muhammadun a addinin annabi Muhammadu hadisi ne, duk wani abin da ba hadisi ba ba addinin annabi ba ne, shi yasa in hadisi ya inganta daga annabi, to hadis addini ne, in bai inganta ba ko, to sam wannan ba zai zama addini ba. Sai ce matiyatu matsiyatu lilfata akhbaru, madalla da abin hawan matashi da ya zama hadisai ne. hadisi daga annabi magana ya ƙare amma annabi ya ce ka ce malam wane ya ce to ka canza addini ba dina annabi ba ne dinu nabiyyi muhammadin asaru ni'imal matsiyutu lil fata akhbaru la da anna kakkai yaudara anil hadisi wa ahalihi kai sojan gona cikin al'amarin mabiya hadisi ka ce kai ma a ahalul hadisi ne amma sojan gona kake yi kakka ɗibo hadisin manzan Allah su zame maka garkuwa da kariya amma kuma wasu ra'ayoyi ne suka zama abin yaɗawanka ya ce karka yi wannan farra'ayu lailun ya ce kaga ra'ayi to duhun dare ne wal hadisu na haru. hadisi kuma hasken yini ne wala rubba ma jahilal fata tsurukal huda ya ce sau da dama za ga matashi ya jahilci hanyar shirya amma dai washamsu tsali laha anwaru has rana ta fudo ta da haske hadisi hadisi ne ra'ayi ra'ayi ne fatawa fatawa ne jama'a ba yanda za a yi fatawa ya da hadisin annabi ba zai yiwu ba in hadisi ya inganta ko in duk duniyan nan za su yi fatawa ya saba ma wannan hadisin ba za a ɗauka ba sai ya masa addu'a ce Allah ya gafarta musu to za a zagi malamai a'a me yasa raf'ul malami anil a'immatil a'lam ba a zagin malami halin sunna bai zagin malami jama'a mun gano wannan da kyau ko malam sai yake cewa wali ba'du ahlil ilmi al ilmu qala allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa khulfun fihi mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainan nususu wa bainar ra'ayi safihi kalla wala nasbul khilafi jahalatan bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqihi كلا ولا رد النصوص تأمدا حذرا من من التجسيم والتشبيه حاش النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه gano wannan kai malamai sun ma annabi hidima al'ilmu mala ya ce ilimi kaɗai Qala Allahu ƙala rasuluhu a ce ma Allah ya ce annabi ya ce wannan shine ilimi tun ba Allah ya ce ba ba annabi ya ce ba ka san iyakan hadisi ka san inda ra'ayi ya fara sai ka ɗauki hadisin ka aje wancan ƙala sahabatu ka ce sahabbai sun ce wajen fassara alkur'ani da hadisi lesa khulfun fihi wannan ba matsala ciki mal ilmu amma ba ilimi ba ne nasbuka lil khilafi ka kawo saɓani safahat ne ce wannan wauta ne ma'ana kai da ke ƙoƙarin gayyato saɓani ana sa a ce kai wawa ne magananka kuma wauta ce bainan nususi ka zo ka ce ga nassi ƙur'ani ya ce hadisi ya ce amma malam wane ya ce to ana sa ce wannan maganar taka wauta ce, kai kuma wawa ne. Ina fatan mun gano wannan da kyau, bainan nasusi wa bainan ra'ayi safi ya ce tsakanin nasi da ra'ayin wawa? Kun gano wannan da kyau ko? Ai, malam ya yi mutunci ne ma da ya danganta ka da wawa, a ce ma Allah ya ce, annabi ya ce, ka ce, wane ya ce? Ha, malam, in ka fada hannun wani malami, ba kaulasan zai aje maka ba a ce Allah ya ce annabi ya ce ka ce ya ce shi yasa yake cewa mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainan nusus wa bainar ra'ayi safihi kalla yace ba zai yiwu ba wala nasbul khilafi jahalatan yace ko kuma ka danganta sabani yace wannan jahilci ne wauta ne bainar rasuli tsakanin annabi wa bainar ra'ayi faƙihi da kuma ra'ayin wani malamin fikihu Kalla ya ce wannan ba zai yiwu ba, wala raddun nususi ta'ammudan, ko ga mutum da gangar nasi ya tabbata ya sa ƙafa ya hankaɗe shi. Hazaran minat tajisimi ya ce kai hankali kaka zama mujassimi, wata shibihi ko ka zama mai shabbaha Allah da bayan shi. Hashen nususa, Allah ya tsara nasoshin Kur'ani da hadisi min alladhi rumiyat ramaita bihi na abin da kake jifansu da shi min fauki ta'min firqati ta'til wa tamwihi wajen masu kokarin kore ma Allah madaukin sarki siffa da kuma tanwihi ga hadisi ya zo sai a zo da wani dabarbaru sai a dan karkata dan watsar da shi a dan tabbatar da abin da ake so na shirme yace nasoshi sun bi ƙarfin wannan jama'a kuna bayin dan wannan shi sa in zaka ba annabi ka ba annabi in ba za ka ba annabi ba ko to ka ɓata ma kanka lokaci za ka sha mamaki ake ba da labari kasan masu ba da labari suna yin abin da yawa sai dai a yi a hankali suke cewa wai wata rana ne wani babban sarki an je an mai laifi shi wanda ya laifin ya zo ya kwanta ya kuka kuka fadawa suka shiru. mai martaba yana kallon shi da ya ɗauwa kai ya ce ka ya daɗe na bi Allah na bi ka sai sarkin fara ya ce kai in za ka bi sarki ka bi sarki ka daina wani biye-biye kawai mun gano wannan da kyau ko in za ka bi sarki kawai ka bi sarki ka daina wani biye-biye me ya ce na bi Allah na bi ka kaga su kansu wajen sarkinsu ba su san ai mai wani mai biye-biye ma'ana bin Allah mece ce biye biye ce a bakin Jafar na ji wannan mun gano wannan da kyau ko to mu ma in za ka bi annabi ko kawai ka bi annabi ka daina wasu biye biye ina fatan mun gano wannan da kyau kawai ka bi annabi kawai amma kabunan kabunan a in za ka bi annabi kawai ka bi annabi duk wani biye biye kawai ka bari Allah maɗauki sarki ya sa mu dace Mala ya ce, To bayan nan yanzu mun fahimci wajen sallan jana'iza, ina za a ɗaura hannu da ƙirji, shi ke magana ya ƙare. Duk wanda zai ce a saki hannu, to wannan bai da wani dalili kawai. Ana faɗan abubuwa na wanda ba daidai ba. Kuma kalli yanzu yanda, an mai da abin ya zama ma siyasa, wanda su suna ganin ɗaura hannu a ƙirji ma to laifi ne, hadisin annaba ba. sai dai in ka zo sallah kai me ka saki hannu <laughs> hawa mala ai in ka ga na saki hannu a sallah hannun bai da lafiya ne ina fatan mun gano wannan da kyau amma yana lafiya lau ko gaban waye sai na daura hannu na kirji na ina fatan mun fahimci wannan da kyau korewa abin da zai iya yi abu biyu ne ya tambaye ne sha hujja ko kuma ya je ya tafi shi da ni ina fatan mun gano wannan da kyau amma dai wajibi ne jama'a sai an yi wannan a sallan farilla da kuma sallan jana'iza isa in ka san garkaranku suna sakin hannu ka biya kuɗin mota ka tafi takanas ka je ka zaunar da su ka ce ku bayan Allah ana ɗaura hannu a ƙirji ne a cikin sallah ba a sakin hannu ba kyau ya karantar da su hadisi ka je da mu ɗaci ta imamu na maliku mun gano nan da kyau ko haka zai ganewa ka san gaje ka ce masu imamu malik za ce ɗan izala ne in za ka yi magana sai ka ce na umaru mun gano wani da ko in ka ce na Omar. a izala za su ci sai ka ce na umaru na aliyu in ka ce na ali a a a a ta ba za su ansa ba in ka je sai ka rika magana da irin maganarsu irin wannan kaga ba canza ka kai ba cin da dama malamansa haka suke iriki da ga matashi fa irin mu fa ya je ƙasan waje ya karatu mai kyau amma in ya zo sai ga yana irin waɗannan maganganun mun gano wannan da kyau ko sai na usmanu ɗan affanu <laughs> mun gano wannan da kyau wannan duk siyasa ne wai kar ya faɗi karatun da yake daidai a ce wai yayi kama da wai suwa ne shi wannan demokradiyya jama'a da Allah ina ke irin wannan shirme a cikin addini ina addini zai karɓi irin wannan shiririta shi addinin musulunci ko wani abu ne wanda ake yin shi irin yadda annabi ya yi duk wanda ya ɗauko ra'ayin shi ya sa ku sai addini ya ce ba na hau ba ne na sha gaya muku addini kaman meye kaman ido ne wallahi duk abin da ya shiga wanda ba na shi ba sai ya koro shi bai zaune in kuma kana son ka gwada ka gwada gani ka je ka samu sukari da ya fi kowanne zaƙi ka ɗiga ma idan ka gani na rantse da Allah idan ba zai zauna lafiya ba sai me sai ya fita in bai fita ba idan zai mutu ta fatan mun gano wannan da ke ko ka samu wani dan wake da mai da yaji wanda ya haɗu ka ci daɗin shi ya yi maka ka ɗan ɗiga ma idan ka ji ina fatan to musulunci kenan kana zuwa musulunci da abin da ba nashi ba wallahi sai ya fita komin daren daɗewa kuwa kuna gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace don hayane da kaga an kwaso an ce musulunci ne ko musulunci ba zai karɓa fa kuma wallahi tallahi sai musulunci ya watsar da waɗannan abubuwan duk wannan abin da yake ba hannun musulunci cikin shi kuma wani zai ci a ah, malam ku daina faɗa dan me za ba za mu faɗi ba bayan an mu fa musulmi ne to kuma an ci addinin mu ne to mu kuma mun duba addinin ba mu gani ba mu ko ba kama ɗan yatsan mu an nuna mana wajen ba shine matsala sai ka nuna mana wajen mu karanta ko ko kai ne aka ce kai za zaka gane sai ka ganar da mu amma ka san gaskiya ka ki faɗi ko na rantse da Allah sai an maka linzami da ta zuwa wuta wanda ya ce to ni na tsoron faɗin gaskiyan ne kada a kashe ni a ai ba mai bindiga kawai ke kisa ba akwai masu kashe-kashe da yawa zazzabin cizon sauro shi ma yana kisa hawan jini shi ma yana kisa cutan siga shi ma yana kisa mota kan hanya ita ma tana kisa yunwa ya yunwa ita ba tana mai kisa duk abin da ka ɗauko shi ma mai yake yi kisa yake to don mai baka tsoron waɗancan kake tsoron wannan kuma an gaya maka cewa za ka mutu ne ajalinka bai yi ba wa ma kana da nafsin an ta mota illa bi layi kitaban muajjala Allah sai lokacin ka yayi in yau Allah ya ce yau zan mutu ko in duk kunan gata na ni. billahi allazi la ilaha illa wa kuna kallo za ku bani sai na mutu ba wanda ya isa dan ta taho ta ɗauke sarki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara abki ba ta bar fanko mara kwabo ba kaji mutuwa kenan ba ka da ko kwabo ɗan a caɓan ma an ce karkayi amma sai da zo ta sure ka ɗaki ba ka da ko sile ina fatan mun gano wannan da kyau wallahi mala ta taho ta ɗauke sarki ba sarakuna ne ake ce masu masu faɗa ake ba to su ma da kansu bata bar su ba sarki na kwance kawai mutuwa za ta zo ta me ta sure shi an taɓa yi ko ba yi ba ba wanda ba ta ɗauka ba ga dubin matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara abki ba ta bar fanko mara kobo ba in ta taho an daina yawo tana zuwa ka je kasuwar mu gani ka je wajen aikin mu gani duk wani kai da komowa an ƙare ɗan fashi ko ko ɓarawo kowa ma ba zai je ba, ba shi ne ke mutane barazana isasshe namiji mai ƙarfi ba, babu sauran kai da komo. Mutuwa na ɗaukar ranka to sun gora kuri, Allah gana ya ƙare, kowa an gama, kifi ba ta bar shi ba, kwaɗo ba ta bar shi ba, kuma inda ya taƙaman ƙanƙanta ne ba ta bar kwane, kuma kasan san kurkudu? Kurkudu kurkudu wannan ɗan abin da ke cikin ƙasa ba ta bar kwaɗo da kurkudu ba. kowa ta gama da shi shaho wannan yana tafiya a sama kawai sai da ganshi bam mutuwa ta tafi da shi to fir'auna ba waye waye kai shi dagawa bai haye ba ta makure shi ina ta mun gano wannan da kyau duk sarakunan mu na zazzau su malam abdulkarimu su ƙosau su wane ne su wane ne yanzu duk ba su sai dai kyan hawansu da waye sai dai kawai labarinsu duk ta tafi da su ba na kai ma haka wata ta za ta zama ka mutu ma a zo ana kwatancen ka ba gane ba hai malam mutuwa kenan a ce mutumin nan da ke zama waje kaza a ce Allah ban gane shi Allahu akbar kuma wallahi ba za ta ba ka taba gane shi ba an riga an samu matsala kenan mutuwa kenan shi sa ta haɗa mu wasu kunci abinci ma ba su haɗe ba ta makure su shi sa wallahi al'azim gara ma ka ba Allah kawai duk wani biye-biye to ka bari ina fatan mun gano wannan da kyau duk wani biye biye ma ka bari kawai ka kama Allah in ba haka ba ko Allah zaka zama tarihi na rantse da Allah zaka shiga kundin tarihi akwai bawar Allah da wata baiwar Allah ta ce ta ga mutuwan shi da daddaren ta tashi ta kira shi a waya suka gaisa lafiya lau awa biyu da wayan ya mutu ina ba ta bunga gano da kyau awa biyu da yin wayan ya mutu ta kwanta ne ina ganin ta mafarkin yaransu ta tashi hankalin ta tashi sai ta kira wayan shi ya ɗauka ya magana har ya ba ‘yan uwan shi ma suka gaggaisa hankalin ta ya kwanta awa biyu da yin wayan shi ke ne haɗa ina shi ina shi Allah kenan jariri yana cikin uwar shi bai san abin da ke faruwa ba a duniya mutuwa ta bi shi an haife shi yanzu yanzu nan ta ɗauke uwan ta bar shi ba mai ba shi nono ina fatan mun gano wannan da kyau to walantana kai ka ce wa kana kallon gaskiya ba za ka faɗi ba wai ai za a kashe ka kuda bai kashe mata ko bai kisa amma matan sun daina cikin sai kai malami ka barin gaskiya don tsoron mutuwa kuna gano wannan da kyau ko ko wallahi ajalin ka bai ba ko ana muzuru ana shahu. zakaran da Allah ya nufa da cara Allah sai yayi in kaga ka mutu yanzu ko iyakan abin da ka ɗibo ne ya ƙare ka gama assignment ɗin ne sai kuma wasu su ci gaba daga nan inda wani na dawwama a duniya da manzon Allah ya dawwama lakana rasulullahi hayyan wa baqiya Allah da yana nan amma cin da annabi bai wanzu ba ko kama shirya kawai kaka ka ɓata mutane lokaci ka shirya kawai din nan gawawaki nike kallo amma cin da baka mutu ba to har yanzu da sauranka kuma ran ne ana cire shi magana ya lalace Allah al'adim kunninka ba zai ƙara jin magana ba idanka ba zai ƙara gani ba ba ƙara tsungulanka ka ji ba magana ya ƙare kuma sanda ka mutu kake kwance kafin aima wanka ba abin da kake ji eh sanda mutum ya mutu ba abin da yake ji har sai an ɗauke shi za a tafi makabarta sannan yake sanin abin da ake ciki ba sanda yake kwance ba abin da yake ji ana zuwa ka sa a cikin kabari ba abin da yake ji kuma zai zama ɗub har sai an dawo da ran daga sama mala'iku sun zo za su yi mai tambaya lokacin ne za ta da shi in kaga mutum ya san abin da yake ciki tun daga mutuwan shi ko mutuwan shahada ya yi shi ne shi baya irin wannan ɗauke wutan ɗif in ma kazaci ya mutu murus to kai mai laifi ne wajen Allah sai dai gangan jikin ne kawai babu shi sa idan mutum ya kwanta bacci ai Allah ya ɗauke ran shi ya mutu ne ai amma me yasa bai mutu duka ba saboda ran yana kusa da shi inda za ka yi mai tsawa sai ran ya koma jikin sai tashi amma inda za ka yi ta magana yana bacci ba zai ji ba saboda ba ran a jikin shi mun gano wannan da kyau ko kunnin ba zai ji ba kuma ka gitta ma ba zai ganka ba da abin da kai wani ma haka buga shi haka ba zai ji ba ba zai tashi ba saboda ba ran a jikin sai dai kan matsa motsi ne sai ran ya koma jikin sai tashi kawai abin da ake barin mai numfashi na wucin gadi shi ma idan ajalin shi ya cika yana baccin sai a janye numfashin kawai shi sa shi daga kwanciya bacci ya zama marigayi shi sa kowa ya auna aikin shi mun gano wannan da kyau ku ka auna aikinka wallahi ka haɗa kayanka cikin jaka ka jira ta waɗannan kayan shi ne imani da aiki na kwarai wallahi duk wanda ka sai yana da haƙƙi na magana ko na mutunci ko na dukiya ko na menene ka maida mashi in ba ka ba yau matubular sara'iri Allah tana nan ina fatan mun gano wannan da kyau kowa ya cike yin shi in dai zai zama mutum ya mutu a wajen jihadi an tambaye annabi ina zai je annabi ya ce aljanna ya ce mai tambaya mai ma ka ce da ya maimaita sai ce illal amana ta waddai kaga waɗannan abubuwa guda biyu ya hankali da su kakkai da ka je lahira da na wani a hannunka in ka ce ba komi ko ai ku ne manya a lahira tun da anan duniya manya ne ko za ka rena kanka akwai wani takadari da ya riga ka wannan karambanin ya ce la'uta yin malan wa walada ya faɗa Allah ce kalla rabu da shi bar da ya shigo hannu ina fatan mun gano wannan da kyau aini tun da na karanta hadisi cewa ajalinka na kusa da kai sama da yadda hancin takalminka ke kusa da kai tun lokacin ne saranda na bata mun gane a wata almara mai ban tsoro da ta inganta da ya bi komi ban tsoro wai ai din rayukan mutane kamar wani ganye ne a wata bishiya wanda mala'ika na zaune a kujera kullum garin Allah ya waye su ya kallo ina saura kwana nawa hmm. ba haka bane mala'ikan mutuwa wallahi bai ma san san da zaka mutu ba wallahi bai sani ba sai lokacin mutuwan ka ya za ci je waje kaza wallahi bai sani ba kun gano wannan da ke ko Allah fa kenan wallahi bai sani ba idan mutum dubu za su mutu a nan zariya dubu a america dubu a kaza dubu a sakon ɗaya wala lokacin za a gaya mai kuma a lokacin ba zai felin ba duk sai ya ɗauki ransu mutane sun kasa fahimtar me yasa wannan gaugawan shi sa Allah da ya tashi mala'ikun sai su da haske mun gano wannan da kyau ko saboda ba abin da yake haske sauri saboda mala'ika yana saurin mil biliyan nawa ne a sakon ɗaya biliyoyin milamilai yake kwashewa a sakon ɗaya so da gaugawa kawai sai sai kai mamaki mutum dubu sun mutu a lokaci ɗaya kuma duk yanda ake bin presidua na ɗaukar rai yayi duka yayi ko duk ya ɗauki ran yayi gaba saboda da haske aka yi shi to kai me yasa kake jinkiri a da ƙasa aka yi gaba. kuma kalli ƙasa da take ina ba ta mun gano wannan da kyau <laughs> kalle ta yadda take aljani ma yana da sauri saboda yana da da me aka yi shi da wuta ba ganin roka da me ake harbata da wuta ne motan ga da yake taka wuta take gudu da menene ake harbata da wuta ne kekenka me yasa baya sauri mun gano nan da kyau saboda ba da wuta kake harba shi ba eh ƙasa ke tura shi sai ba ta da sauri amma mashin ɗinka me yasa yake sauri wuta ne kuma man mota da yake mai na zuwa mata da yawa da yawa to tafi wanda mai bai zuwa mata da yawa da yawa gudu saboda kakka ɗauka wai man na ɗaga ne a ƙona shi ake yi ƙonewa yake yake sa ke ƙara wannan gudun shi yasa idan aka bar shi ba a mai salansa ba to da matsala shi yasa aka yi tankin ruwa don ya rika sanyaya wutan da yake tashi mun gano wannan da kyau ko kalli yadda aka yi su kalli da radiator ka yake kalli da salansa yake kalli nisan sa a injin mota amma je yadda Allah ya haɗa maka su a hanci ina ba ta mun gano wannan da kyau kuma Allah aka kwaikwaya aka yi don duk wani kayan injin mota cikinka ni. Ina fata mun gano wannan rike, kuma kalli hanji, wannan ya shiga nan ne, wannan ya shiga nan, wannan ya shiga nan, wannan ya shiga nan. Kuma a nan ne ake waɗannan ayyukan duka. Ya sai a ce maka nan wajen tanki ne, zuba ruwa, nan zuba baƙin mai, nan ka zuba giya oil, nan zuba kaza, nan ka zuba fetur, in ka sake ka canza, to ko za ga canji. Ina fatan mun gano wannan da kyau, Allah kenan. Amma kalli kai kuma da Allah ya yi ka duk waɗannan abin ta waje ɗaya kake zuba su in ya shiga Araba kai ne automatic kenan ina fatan mun gano wannan da kyau kalla in ka ɗauko abinci ta baki fara ta baki koko ta baki shayi ta baki rake ta baki kuma kowa in ya je zai je inda yake so amma kai ka zuba a tanki ɗaya ka haɗa ruwa da man fetur da gaya oil da waye-waye ka zuba ta baki ɗaya ka ga abin da zai faru shi yasa ka gane Allah shi ne mai iko a kan komi Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum